malam sayyid abdulmajid al hawi a cikin bayanin da yake mana dangane da ainihin wato ibarat al-muhima na al-jarh wa ta'dil wanda suka kebanci wasu limamai musamman yace farisan abu na uku ta'rifu wa tunkir aw yu'rafu wa yunkar wato ya kawo ibarori guda biyu akwai ibaran ta'arifu wa tunkir wanda yake an gina ta al mabni lil ma'ruf ta'arifu wato wani lokaci abinda zai kawo na hadisi zai baka sha'awa wa tunkir wani lokaci kuma abinda zai kawo na hadisi shi mai riwaya zai zama abin kyama ko kuma a juya ibarar zuwa ga mabni lil majhul ko alama lam yusamma fa'ilihi sai a ce yu'rafu wa yunkar ana jin daɗin abin da yake kawo wani lokaci wa yunkar kuma ana kyamata ma'ana mutum ne wanda yake wani lokaci ya kawo abu mai kyau wani lokaci kuma ya kawo mara kyau ya'ani annahu ya'ti maratan bil ahadith al ma'rufa wa maratan bil ahadith al munkara abin nufi wani lokaci yakan zo da hadisai masu kyau wani lokaci kuma ya zo da hadisai wanda suke abin kyama ya tafarradu bi riwayatiha sai ya zama ya kadaitu da riwaya hadisai ababen kyama ma la yu'rafu an gairi ya kadaitu da riwaya abinda ba a san shi daga waninsa ba daga gare shi kai aka san wannan hadisi fa ahadithu fi misli hadhihi alhalati tahtaju ila ardin wa muwazana sai zan hadisan wannan irin mai riwaya a lokacin da ya zama sun saba wa hadisan da aka saba ji daga amintattu sai ya zama kenan suna bukata ila ardin a gwama su a gwada su a gabatar da su ga sauran ainihin wato malamai da hadithai waɗanda za a gwama su wa muwazanati kuma ya zama dole a tsaya a auna a auna inda ya dace da sikat a karɓa, inda ya saba wa thiqat a yi watsi da shi gwargwadon abinda ya faru na sabawar malam yace ah, muwazanatin bi ahadith thiqati al ma'rufin wajibi ne a tsaya a tsara wato muwazana a gwara da hadifan amintattu waɗanda aka sani addu hadhihi al ibaratu min alfaz al fadin malaman hadisi suke ta'arifu wa tunkir aw yu'raf wa yunkar to wannan eh, kalma ce ta suka malaman hadisi suna amfani da shi ne wajen jarraha mai riwaya ba yabo bane وهي عند الحافظ الذهبي والعراقي من المرتبة الخامسة تيكما أقول الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي دا الإمام زين الدين العراقي تنا متاكيننا أينهم واتو مرتبة تبير من مراهج من مراتب الجرح daga cikin matakan aljarh wa inda sakhawi was suyuti a gurin ainihin abdurrahman as-sakhawi da abu abdur abin nan abdurrahman suyuti da al Asakhawi, as waɗannan guda biyun su kuma a wurin su wannan kalma tana cikin zubi ne na as-sadisa min as a cikin gaba ta shida na gabobin al-jarh kamar yadda muka ji a baya sai da ya ce ga nakta ga wata fa'ida mai ban sha'awa لقد da ibara a yi هذه العبارة أي تعرف min min ya عبارة wa yunkar yace hakika a gun malaman hadisi an samu cewa amfani da lafazin ta'arifu mabni lil ma'lum wa tunkiru shi ma mabni lil ma'lum ne amma an mushi dhamma ne saboda shi rubai ne daga ankara yunkiru tunkiru wancan kuma daga arafa ya'rifu ta'arifu da haka ya zama shi farkon shi fata ne saboda thulathi ne shi ko wannan wa tunkir daga ankara turba'i abin nan farkonsa a mubari yakan kasance mai dhamma tura ka yi zama ta'arifu wa tunkire yace wannan ibara ta fi yaduwa a cikin lafuzan malaman hadithi akthara fiye da min ibarati yu'rafu wa yunkar fiye da ɗayan lafazin wanda yake mabniyun alama ma lam yusamma fa'il wala Allah sababa fi dhalika malam yace tayu dalilin da yasa aka samu irin wannan yanayin annaha waradat ita waccan ibara ta farko ta'rif wa tunkir tazo fil hadith sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam tazo a cikin lafazi na hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi a dogon hadisi na kissa game da alamun tashin alkiyama da lokacin rikicewar duniya da abubuwan da za su faru bayan shudewan zamani na farko da manzo Allah ya ce qaumun yastannuna bighairi sunnati za a yi wasu mutane wanda suke bin tafarkin da ba irin nawa ba inji manzo Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa yahduna bighairi hadi za su dinga shiryatuwa da shiryar da ba ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ta'rifu minhum wa tunkir sai kaga wani abu ya burge ka game da su wani kuma ya baka ainihin wato haushi wato ta'arifu min a'amalihim wa tunkir ko uh, ta'arifu min aqidatihim wa tunkir ta'arifu min uh, sulukihim wa tunkir zaga wani abin sai ya burge ka wani abin kuma ya baka haushi wani abin kaga kamar suna kan aljada wani abin kuma yana maka cewa suna kan bid'a saboda sun cakuɗe gaskiya da ƙarya sun cakuɗe ainihin shari'a da bata suna tabi to ire-iren waɗannan kamar yadda Imam Muslim ya bayyana a cikin sharhin al-minhaj bi sharhi sahih muslim bil hajjaj cewa sarakuna ne waɗanda za a yi a bayan shudewar zamanin ainihin wato khulafa haka muslim ya bayyana nau ya bayyana wa min qablihi kuma haka al-imamu abu abdullahi al-qurtubi ya bayyana a cikin littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi muslim al abu abdullahi al-qurtubi qurtubi malamin hadisi kenan ya bayyana haka kuma har shi ya fito karar ma ya ishara akan cewa wannan nuni ne zuwa ga wasu daga cikin sarakunan Banu Umayya da Banu Al-Abbas waɗanda aka san cewa lalle a tarihance a zamanin sarautar su to sun cakuɗa gaskiya da ƙarya sun aikata barna sun aikata abubuwa na alkhairi a bangare guda sai kaga su ne humat na addinin musulunci sun kare mishi iyakokinsa sun yi jihadi sun daga kalmar Allah a wani bangaren kuma sun ɗanɗana ma mabiya da talakawa sun musu kuda sun kama mutane sun rufe ba tare da laifi ba sun yi kisa sun sun yi tasdir kwace dukiyar mutane duk ba abin da ba su ba Allah ya gafarta musu waɗannan da abubuwa ne sanannu a cikin tarihin ainihin sarakuna tun daga sanda al'umma musulunci suka juye zuwa kan sarauta aka ta samun matsaloli wanda idan ka kalla a tarihance wannan na da gaskiya abin da ya jawo al'umma musulunci matsalolin da suka shiga ciki shine wato ya zama shugabanni da manyan gari sun biye ma taraf jin daɗin rayuwa kawai eh, hatta idza eh, walamma nasu haddan mimma dhukiru bihi fatahana alaihim ba kulli shay'in haka Allah ce da suka yi watsi da abinda aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim ba kulli shay Allah ce sai muka buɗe musu kofofin komai da suke bukata wannan kulli ce juz'iyya kamar wacce ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ai kulla shay'in yambagi au ya tadammar duk abin da zai iya lalacewa ta lalata shi to haka wannan ma fatana alaihim abwaaba kulli shay'in Allah ya ce sai muka bude musu kofar komai hatta idza farihu bima utu da suka dinga jin dadi an ba su dukiya da 'ya'ya da mata da sarauta da mulki da ƙaharu. shikenan sai Allah ya darkake su da karshe ce fa idahum akhadnahum baktatan fa idahum mublisuna Allah ya ce maka musu kamun kwarab daya fa idahum mublisun sai sai ga su kawai suna cikin nadama da da abin nan da lalacewa to ka kalli abin da ya faru da da ainihin sarautar musulunci a zamanin banu umayya na karshe karshen sun sun kai matuƙa wajen biye wajen dadin duniya sarakuna da ma'aikatansu da ministocinsu da bayi da wanda suke kewaye da su sune suka taskace dukiya al'umma gaba daya suka bar daukacin al'umma musulunci cikin wahala da yunwa da talauci shine sai Allah ya aiko musu musawwada al abbas suka dandana musu azaba aka juye gwamnatin kai tsaye wannan ya faru al abbas da suka hau su ma na baya-bayan suka lalace su ma lalacewar ta kai ma a tarihi an taba samun lokacin da wani sarki ya fito za a je sallar idi saboda tsaba gayu da ya ci da kuma convoy ɗin shi na sallah kamar ka ce hawa sai da aka yi la'asar ba sallar idin ba ana ta kallon shi kawai sai da la'asar aka yi sallar idi saboda tsaba fasikanci jama'a ana ta kallon shi kawai da shi da jama'a da bayi da 'yan mata da gayin da ya ci convoy ɗin kawai daga gidan sarkin zuwa filin idin sai da aka yi la'asar duka ana jirin shi ta kai ma cewa uh, sarakunan babu irin tsiyar da ba sa idan tasdir kam na kwace duke mutane ba wani abu bane yau kawai sarki zai bada marsun cewa a kwace komai na wani sai a ji duk abin da ka mallaka a kwace shi amma da kai kamar yau aka haife ka baka da komai to shine sai Allah ya ƙara aiko musulmai tata, suka zo suka wa musulmai tadmirin da ba a taba ganin shi ba yau a tarihin duniya wanda har turawa suna bada wannan shaida ko wani rubuci a ingila ba zan tun sunan shi ba yana faɗa cewa musuluncin da muhammadu ya kawo da ba don allah ya alƙawarin zai wanzu ba da abin da aka yi musulmi a bagadas da ya kai a ce kawai an manta da musulunci sai tarihi ibnu athir yake cewa ya kasa rubuta labarin ke saboda me zai yi da ba da labarin wahalar da musulmi suka sha da kuɗa da aka ɗanɗana musu ce amma duk da mutane sun matsa mun sai na faɗa shine da na daure da zan faɗi wasu abubuwa Don shi ya rayu har lokacin ya gani duk da yake ba a garin yake ba yana gefe ya san da abin da ya faru ibn al afir ke haka aka dammar musulmai suka zama cikin kaskanci da ma ta kai mu fa sai ta tar kwaya ɗaya tara mutane kamar su ɗari ya kashe su duka ba wanda zai iya mukawama shi ko ya kama kai ce jira na ina zuwa sai ya ruga da gudu ya kuma makami ya zo ya kashe ka ta tar sun mutane wannan saboda tsoron sa kawai da ake ji in aka ji labarin gasan za su zo gari duk gudu ake da sarakuna da kowa gudu ake da aka ji labarin za su zo kasar abin nan ku duka gudu aka bayan sun ci hims sun ci ba'alabik sun ci uh, baitul Makari sun ci jimma'id garin su imam bukhari tirmiza duk wannan garuruwan da suke wannan yankin khurasana sun yi kace-kace da su kuma duka me ya jawo wannan lalacewar da al'umma suka yi a lokacin sai Allah ya musu wannan ainihin wato jarabawa don shine da Allah to kalla kuma komo a nan local environment ɗin me ya faru da gwamnatin ɗan hudu the same scenario ne ɗan hudu ya tsara gwamnati ana ta musulunci komai ya koma lafiya lau mutane suna jin daɗin rayuwa a cikin gwamnatin musulunci sai aka samu sarakuna suka fara yin wannan zaluncin da aka yi dinnan shine Allah ya ku turawan ingila suka zo suka yi wannan tadmirin da suka yi suka sa mutane cikin kaskanci da bauta to inda zaka tabbatar kuma abin takeici mu anan musulmin mu ba su taba ma kokarin bari su koma kan kan addinin su ba hatta kururuwan yanci din ta yancin nan da aka ce an ba Najeriya kafirai ne suka fara ta ba musulmai ba kafiran kudu ne suka yi fara kururuwa akan cewa lalle lalle ingila su ba su yancin su sannan musulmai suka shiga cikin wannan karabka da kuma musulmai sun shiga cikin karabka ne da tunanin kawai a dai tafi kuma yaye ne kuma hanyar za a kaki to ka dauki kuma koda wannan gwamnatin ta goodluck me yasa aka iya kada ita duk irin wannan abu ne in zalunci yayi zalunci dole dole ya kare saboda yana da limitation sunna ce ta Allah in zalunci ya kai ya kawo ku to dole ya kare jiya jiya nake karanta labarin wata yarinya da ta san ta guba abinci ya ce mutu me yasa saboda yana dukan mamansu ya zo ta dukanta a gabansu kawai yarinya ta yi zuciya ta so shekarar ta sha hudu ba ta ci fiya fiya kawai an aji abincin shi ba wanda sani ko ta sami a ciki to kaga zalunci ne yawa ta kasa tolerating din shi mahaifinta ne kawai da aka kawai ta ce ita ta kashe shi ba kawai ta yi tirafi me yasa ta ce ya yi matsa mamamu da duka su da haka jama'a mutane su yi zalunci wallahi kuma wallahi kamar na faɗi ran nan wannan al'ummar ta ko ba ta taɓa komawa cikin haicin ba wallahi sai mun koma cikin abin da yake shine Allah ya tsara rayuwa amma duk abin da muke tsanin wai zai kawo mana ci gaba ko ba zai kawo mana ba ba shi dan ba haka suna Allah take ba wallahu almusta'an a takeice wannan hadisi ya zo ne dama dan bayani akan rigingimu da fitinu da su faru bayan shudewan al-athar rabi'an kalma ta hudu ko lafazi na hudu shine taghayyara bi akhirih aw bi akhiratin aw bi akharatin da ana cewa haka taghayyara bi akhirih ya canza wane ya canza a ƙarshen al'amarinsa ko bi akhiratin a makarance ko bi akharatin daga baya ya canza daga baya bi maddil hamzati ko dai ka ce bi akhir wa kasril kha'i war ra kamar yadda yake a lafazi na farko kenan wa qad ana karanta shi bi wajhaini akharin aida da fuska biyu daban wahuma eh, fuska biyu sune taghayyara bi akhiratin bi maddil hamzati zaka yi ma hamza madda wa kasril kha'i wa fatihir ra bi akhirati maimakon bi akhirihi wa ba'daha ta'un marbuta sai ka sa ta'un marbuta ka ce bi akhira sannan wa taghayyara bi akhratin bi fatihil hamzati wal kha'i war ra bi akhara akhara وبعدها تاء wahidu ومعنى جميع هذه الأوجه واحد معنى سقبال إيه أي اختلط wa hiya. wa sayyi'ul hibzi fi martabatin wahida wannan lafazi na ikhtalata bi akhratin daya suke da lafazin sayyi'ul hibz matsayin su daya wajen rashin karɓar riwaya wadhalika li anna su'al hibz imma an yakuna laziman lirawi fi jami'i halati domin kuwa shi su'ul hibz ko ya lazumci mai riwaya a dukkanin halayen riwayarsa mutumin da kullun a cikin su'ul hibz yake ko to fa hadha huwa shazu wannan shi ake ce mashad fi ra'ayi ba'd ahli alhadith a wajen wasu malaman hadisi wai ma an yakuna qari'an 'ala rawi ko kuma ya zama wannan mummunar hadda ta bijiro ne ga mai riwaya imma kibri ko ne dan yayi shekaru da yawa shekaru da yawa sukan sa mutun ya rikici wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kenan ko to au li dhahabi basari basari ko kuma dan tafiyar idansa ya wayi gari ya makanci sai zan ba shi da idan ganin littafan shi auli ikhtiraqi kutubi ko don gobara da littafan shi suka yi kama ainihin Rashidin bin Sa'din kenan kamar ta makaranta a baya makon da ya shuɗe a cikin al'ibar Shi ne ainihin wato wannan na na Misra mai sunan shi eh ba lais ba ibn lahiya abdullahi ibn lahiya talqadi na'am jazakumullahu khairan ire-iren waɗannan kaga gobara aka ce sun samu au adamiha ko kuma ya zama mutum baya inda littafin yake ga wanda bi an kana ya atamiduha wanda dama akan littafi yake dogara faraja ila hifzihi fasa'a sai ya dogara da haddasa sai samu matsala kaman Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ani malamin su Bukhari yana dogaro da littafi to an samu lokutan da ya bayar da hadisi da ka sai a samu matsaloli ana samun irin wannan akwai wanda kwata-kwata bai bayar da hadisi da ka dama shi ne littafi yake yi kawai to da ya zo babu littafin sai ya yi da ka ana iya samun matsaloli kamar ka kalla ne misali yanzu yadda ake yin limancin juma'a da ba galibi limamai da takardu suke to kai imajinin wani limami sai ya hau mumbari sai tarar cewa ashe babbar riga da ba take ciki <laughs> ya bata gida kaga ba kowa ne zai iya eh, eh, abin nan nan take ko ya yi istihdarin hudu ba tsararriya ba kowa ba ne saboda ba a saba ba ne ba wai dan mutane ba za su iya ba amma ba su darraba kwakwalansu kan haka ba ne dalili to misali yanzu karanta a cikin tarihin imamu Tirmidhi wata rana sai da ya tafiya aka ce ta wajen zango 40 zai je ba da karatu a wani gari sai da aka zo sai aka tara ashe an yi kuskure wajen daura kayan kayan littafin babu littafin sai ce to ba ku mai a zauna kawai kuma aka yi musu imla'i na mako biyu yana imla'in musu hadisai kuma ba a samu matsala ba kaga wannan saboda ya shirya ko ba gaskiya ba yawa to amma wani in ya ma ta faru to sai dai ba a daga karatu to ya danganta ne irin wannan idan ya faru to wani sai sai yazo sai ya bayar da kadin fa huwa al-mukhtalit to wannan shine za a ce ya samu ikhtilat ya samu rudewa kenan وعليه فتكون هذه العبارة من المرتبة الأولى inda مراتب abi hatim wannan ita ce martaba ta farko ta تجرح أقول عبد ibn ابن أبي حاتم وابن الصلاح ومن الخامسة عند الذهبي والعراقي وابن حجر sannan abubuwan waɗannan su kuma na biyar ne wa minas sadisa inda sakhawi wa suyuti a irin wannan sai zam wato martaba ce ta wanda za a ce hadisin shi za a rubuta a tafi neman itibari ba hadisai ne da ake watsi da su kai tsaye ba hadisin mukhtalif ba a watsi da shi kai tsaye idan aka same shi za a tafi neman shi za a tafi itibari Dan neman ko dai shahid ko mutaba ma'ana a samu lafazi da zai goyi bayan shi shahid kenan ko a samu riwaya da ta goyi bayan shi mutaba kenan dole a tafi neman wannan idan aka samu shi kenan to sai a natsu akan cewa to ba a samu matsala da ake hasashe ba kenan idan ko aka samu riwaya thiqatu ta saba wa tashi sai a tabbatar da to lalle ya samu matsala shine za hukunta shi a matsayin shazi kenan tambihu yace wa rubama yajrahuna rawi athiqa mai wani lokaci sukan soki mai riwayan da yake amintacce da cewa su taghayyara bi a bi akhratin aw ikhtalata wa hadha laysa bi jarhin ma lam yudhkar minhu dhalika yakthur minhu dhalika haka cewa la taghayyara bi akhra ko ikhtalata to wannan ba suka bace da za ta hana an sha hadisin shi sai in ya yawaita qala al-hafiz adh-dhahabi fi tarjamati hisham bin urwa a cikin tarjamar hisham bin urwa bin zubair wannan babban malami daga cikin malaman kananan tabi'ai ba da tawfiqihi bayan da zahabi ya amince da shi ya ce mutumin kirki ne kaza kaza kaza sai ya ce la ibrata bima qalahu abul hasan ibn al akwai al-imamu abul hasan ibn al wanda malami ne da ya rayu a cikin karni na biyar mai littafin ainihin al-wahm wal iham fi ma waqa'a fi kitab al-ahkam kitab al-ahkam na abdul haqq al-ishbili shine malamin ya biye ta gyare-gyare a cikin mujalladi yana nan anan sama littafi ne mai kima kwarai a cikin dirasa ta ilal to idan ka karanta tarihin shi uh, abul hasan abul qattan a cikin siru alamin nubala da cikin littafin uh, tarkatul huffaz anan sai da zahabi ya ambata cewa yayi littafi iri kaza biya ya ce ma ni na ga littafin littafin na nuna cewa lalle ya san abin da yake a ilmin rijal yace amma yayi mujazafa wajen raunata wasu mazaje a amintattu to daga ciki har da wannan Hisham dan Urwa ya buge Hisham ibn Urwa cewa ai ya samu ikhtilati bayan komawa shi bayan barin shi kasar Hijaz da ya koma kasar Iraki ya samu ikhtilati wanda wannan ah, ba daidai bane zahabi zamu ji bari mu ji magana zahabi da yake cewa ah, malam zai hakai tuta gashi yace ah, eh, na'am zabi yace gaskiya ne ar-rajulu taghayyara qalilan gaskiya ne wannan mutum shamu dan urwa ya dan canza kadan walam yabqa hifdhuhu kama huwa ka huwa fi hali shababi hadda shi da kwarin kwakwalwar shi ba za a ce ta yi ɗaya da sanda yake matashi ba gaskiya ne don wannan ɗabi'a ce shekaru suna ja ƙarfin hadda ƙarfin jiki eh, ƙarfin taurin mutane da yana raguwa ya ce amma ba za a ce wato ya canza ba fanasiya ba'da mahfuzihi sai manta wani abu da ya haddace awwahima ko kuma ya kuskure wajen bayar da wani fakana maza to sai kuma mene ji zahabi ahuwa ma'asumun minan nisiya dama an ce maka ya tsaraitu ne daga mantuwa wa mithlu hadha ya qawli malik irin wannan daya biyu uku na kuskure ya faru ga imamu malik wal shu'ba ya faru ga shu'ba wal waqi'in ya faru ga wake ibn al-jarrah wal kibar thiqat da manyan amintattu duk waɗannan sun iya samun wahami ɗaya biyu uku kuma wannan bai zama abin alisafa cewa wai sun canza ba wai idza kathura minhu al-ikhtilatu ma rawahu ashabuhu al-qudama anhu fa huwa hujja idan ka samu yawaitan ikhtilati daga gare shi sai a ce abinda ɗaliban shi na farko suka ruwaito hujja ne kamar wane kamar Isma'ilu ɗan Abi ayyashi wanda riwayar shi daga ashamiyun karɓaɓɓiya ce amma sa daga hijaziyun ba a karba don ya yi riwayar ne daga baya bayan san matsala to haka kamar wancan da muka ambata rana abdullahi ibn layyat al-qadi al-hadrami ana lissafa ɗaliban shi waɗanda suke sun yi riwaya a gunshi kafin iftilati da ana cewa abadila ne kare abdullahi dan wahab abdullahi dan dinar abdullahi dan ainihin wato maslama daga baya an binciko kamar mala albani muhammad nasiruddin ga karanta a cikin littafin rawul galil ya kawo magana akai da cikin silsilatul hadisi sahiha a mujalladi na shida yi magana akan ya zaƙulo mutane har wajen guda goma waɗanda gaba ɗayansu suna da riwaya daga abdullahi ibn lahi'a kafin ikhtilati to waɗannan da za a karbi riwayoyinsu ina fata mun gane wannan waɗanda kuma suke wa marawahul rawahu al-mutaakhiruna min ashabihi la yuhtajju bihi illa idha ulima bitarikh anna sama'ahu minhu kana qabla al riwaya kuma yan baya to wannan ba za a karba ba sai in an samu dalili akan cewa koda daga bayan suka yi riwaya to sun yi riwayar ne kafin rudewarsa ko kuma akwai wanda yayi riwaya sau biyu a gurinsa ya zo ya tarar da shi a lokaci na farko yayi riwaya kuma ya dawo a lokaci na baya ya ƙara yin riwaya to sai a iya tantancewa wanne ne ba wanne ba misali kamar ainihin Sufyan ibn Uyayna duk da yake shi ma bai rude ba amma yana dalibai da suka yi ta zuwa wurin shi lokaci bayan lokaci musamman bayan ya koma kasar Makka daliban shi na kasar Iraki sun ta biyo shi har Makka suna ƙara karatu a sa irin wannan yakan faru eh, so da dama kaman ah, Yahya al-Laythi al andalus ya zo gun Maliku yayin shekaru ya koma garin su ya ƙara dawowa ya ƙara komawa ya ƙara dawowa karo na uku wanda karo na uku nan ma yana Madina har Maliku ya rasu hasali ma yana da gaske wanda suka maliku janaiza to kaga duk irin wannan in ta bayu zuwa ga cewa malamin ya samu ikhtilati to dole a tantance riwayoyin wannan dalibin waɗanne ne yayi da wuri waɗanne ne kuma yayi daga baya waɗanne ne za su karɓo ne ba su karɓo ba shi sa aikin tantance ta jama'a wallahi ba karama aiki bane mu ne nan kawai saboda muna ganin ba mu san ba mu san ma mutuncin kanmu ba na mu san mutuncin malamai shine kamar yadda ainihin wannan ne yake bada eh, yake mai da martani ibnul jawzi da yake tarihin Al'imamu ahmad a cikin manaƙibul imami ahmad wannan magana yana ta da Al'imamu imamu tabari Allah ya gafarta musu gaba da imamu tabari yayi littafi ya sami suna ikhtilafu al sai ya zamda ma Al'imamu tabari yana rikici da hanabila a garin bagdad hanabila dan a lokacin sune su abdullahi ɗan ah, Ibn abi dawud eh, su Al'imamu Ibn ibnu abi dawud da ainihin wato su ah, abin wannan ibnu manda da su abin nan al-khallal abubakar al-khallal waɗannan su ne a immatul hanabila a lokacin shi kuma ba shafi'i to da ya zo yin littafi ikhtilafin ulama ko fuƙaha sai ta kawo saɓani tsakanin maliku da shafi'i da abu hanifa da sufiyanin sauri babu magana ko kwaya ta imamu ahmad sai wani abin yamma hanafiya yamma hanabila zafi da suka bincika me ya faru sai ce ai imamu Muhammad ba faqihi bane ai muhaddisi ne kawai sai zama udhurun aqbahu min dhanbi to da shi yasa lokacin da ya rasu kaje karanta tariya a cikin sura al-amin nubala sai da yan hanabila suka mai sharri suka ce ai dan shi'a ne an ko gawar shi suka hana a rufe shi a makabartar musulmai suka ce wallahi ba za a rufe dan shi a makabartar nan kuma sharri ne na gaba bambancin mazhabu kawai dole aka mai da shi gidan shi aka rufe shi kabari wannan mai tafsiri jama'a to lokacin da ibn al-jawzi yabo yana raddin wannan magana shine faɗi maganganu masu kaushi da yayin magana yace imamu ahmad ya zo a wajen fiqh bai gaza maliku ba a wajen zuhudu bai gaza wani ba a wajen hadda bai gaza wani ba duk ya bayyana maganganu sai ce amma masu faɗa wannan magana ce saboda ka san shi jahili bai san ma kima kashi balanta ya san kima wani yayi fushi ne <laughs> mun gani to shine ashari shine irin da muke yanzu ba mu san kima kanmu ba ta mu san kima malamai irin maganar da su ibnu hajirin suke yi su zahabi su al-imamu ibnu abdul bar su wani su wani kawai muna ganin su muna karanta su akan soft copy akan hard copy akan internet muna gana ai kawai ba wasu matsaloli bane kawai ba wasu ba wani bala'i bane nan mun karanta cewa imamu muslim ya kwana a zaune yana bincike yana cin dabino sanadiyar kamo shi da rashin lafiyar mutuwa ke akan hadisi kwaya daya muku yanzu ko musadi su bai nauran murshi ko za mu je mu kwanta ne ko kuma kawai ka je ka saka shi a ahlul hadis.com da Allah bincika mashi ba ruwanka kuma ko da an binciko ma din ba za ka san kimar abin ba saboda baka san baka sa abin ba yanzu su masu kuɗi da ake wannan bayanin an kama miliyan kaza da miliyan kaza kana jin reaction din sai namu ne talakawa ba iri ɗaya bane saboda sun san ma'anar kuɗin wani da ya ji wannan kudin tunanin waɗannan kudin da za su zo hannun shi ga wani business kawai da ya saka su mu kawai talakawa me muke ihu ko muke muna murna wa, an maida wani talaka shi ma irin ba ma tani ya zai da wannan kudin kaga kusurin tunanin talaka ko saboda bai san me kudi ba bai san kudi ba kamar yaro ne ka ba shi ga naira goma ga yan dubu daya in ya ga naira goma nan jazir ta fi ba shi shawa ita kawai zai karba saboda ba kima mai sani ba ko na'am a cikin littafin Manaƙibul Imami ahmad ya da littafin mai suna Manaƙibul Imami ahmad akwai shi anan san Na sai ce a rajulu ta zayyara ƙalilan walam eh, haka ne ku? okay sai ce khamisan biyar muttahamun fiƙatun muttahamun suka hada wata kalma mai kama da saɓani da juna fiƙatun amintacce kuma a ce muttahamun amma abin tuhuma ai thiqatun yufridu fi tashayyun in ka ji sun faɗa ka akan mutum to amintacce ne amma yayi makai matuka wajen shi'anci to kamar yadda muka sha faɗa a cikin istilah na magabata inda za karanta a cikin littafin magabata tashayyu baya bayuwa ga abin da yake bayuwa a yanzu domin yanzu tashayyu mujarrad tashayyu yana nufin rafidanci a wancan lokacin kuma tashayyu'i daban da rafdu rafdu shine bata bata sosai irin wannan ta yanzu ta batanci ga salaf da cin mutuncinsu tashayyu kuma kawai karkata zuwa ga goyen bayan aliyu da sauran ahlul baiti ala hisab fi usman da su muawiya to wannan mujarradin shi shima hawa ne dan sabawa asalin ijma'in al'umma farko ne amma baya zama dalili akan kin ansar riwaya don kamar da muka shaji a cikin ibar akwai malamai da yawa amintattu wanda ana aiki da karatunsu ana girmama su in shi'a ne bayuwa zuwa ga garin da suka taso kasar iraki musamman kufa sai zan wannan shi ne abinda suka tarar da iyayensu da al'ummar garinsu akai sai zan sun shiga cikin abin tun suna yara ko daga baya ko da bayan sun yi ilimi baya iya bai yiwa ya sake su gaba da malam ya ce zahirul ibarati ghairu muradin zahirin ibadar cewa thiqatun amintacce mutamun abun tuhuma to ba shi suke nishi ba wala itiradu alal muhaddithina bi annahum jama'u fi rawil wahidi bayna tuhumati wala itqani saqitun kokarin da wasu kai na su tuhumi malaman hadisi cewa suna hada kalma guda biyu masu nuna amincewa da tuhuma ga mutum daya wannan kokarin tuhuma bata tabbata ba faqif ala kalamihim bi dikka wa tatabbu'i ka tsaya ka karanci maganar su a natse da kuma bibiyan maganar su tukunna wal ibaratu la darara minha wa laysat bi jarhin qadih wannan kalma ba ta da wata matsala kuma ba jarhu ne wanda yake mai suka ba misalu man musuba bidhalika Khalid ibn Abdurrahman bin Bukair as-Sulami Abu Umayyah al wannan malam wa huwa mimman akhraja lahu al-jama'atu siwa Abi daud. yana da hadisi a cikin kutubus sita in banda Abu daud. qala salihun jazara al imam salih jazara wanda babban malami ne salihul jazara ɗaya daga cikin a'imma ne na na riwaya abu ali al-baghdadi kenan al-hafiz jazara haka suke ce masa to wannan malamin yace thiqatu amintaci ne illa annahu kana muttama sai dai ana tuhumar shi wajen soyayya shi ga sahabbai akwai matsala qala ibn sa'id yani kana mutashayyi'an mufritan yana nufin cewa dan shi'a ne mai zakewa kamar shi kuma yace kalar al-hafiz ibn hajar ibn ya ce, amma tashayyu faqad qaddamna mun gabatar da magana akan shi ci, annahu izaka na thabtal akhadh idan mutum ya zama ya da tabbas wajen riwaya hadisi wal ada'i da bayar da hadisi la yadurru shi an ci bai da matsala la siyama musamman ma walam yakun da'iyatan ila ra'ayi baya kiran kowa zuwa ga ra'ayinsa ibnu azan ya faɗa na magana a cikin muqaddimar bukhari fatul eh, sahadi sari ah, kamar misali akwai khalid bin makhlad malamin su imamul bukhari ne wanda muslim bai eh, ya rawaito hadisin shi ma haida yau shi ma dan shi'a ne haka salamatu bin kuhayl shi ma dan shi'a ne malamin yana da riwaya a cikin kutubus sita abdurrazzaq bin hammam as-sanani da muka ambata shi ma dan shi'a ne dan uwan shi Abdul Jabbar ibn Hammam as-Sanani ya mafi shi guluyi a cikin Shi'a dan an ba da labari kamar da al-Imam Ibn Hajar ya ambata a cikin Tahdhibu at-Tahdhib cewa ba a taba ganin shi yayin sallar jami'i ba kullun a cikin wannan jam'u suri din yake na Shi'a ba a taba ganin shi ba kuma mai riwaya haka Ammar bin Muawiya ad-Duhani malamin Imam Muslim Ammar bin Muawiya ad-Duhani shi ma haka haka Abdurrahman bin yusuf bin khirash kun tana shi ko malamin nan alhafid ibnu ibn khirash shi ma dan shi'a ne waɗannan duk suna cikin ƴan shi'a zamu zo mu ji tarihin wasu muna jin su kusan kullum duk wannan da amma mu dinga tana cewa fa shi'a ba irin ta sadda da su komai ne ba ba irin ta ba yauwa Allah shi kyauta sai mala yace ah, hadithuhu laysa bi shay'in in aka ce hadisin wani ba a bakin komai yake ba إذا قال الإمام shafi'i أو تلميذه المزني في الراوي حديثه ليس بشيء in ka ji a alimamu shafi'i ko ɗalibinsa muzani ya ce mai riwayar nan ba a bakin kuma yake ba fa ya'ani bihi annahu kadhabu suna nufin makarici ne qala sakhawi a cikin fatul mughith sakhawi yake cewa ruwina anil muzani qala sami'a ash-shafi'i yawman wa ana aqulu fulanun kadhabu shafi'i ya ji ina faɗan kalma ina cewa wana makaryaci ne faƙala li sai ya ce da ni ya ibrahim aksu alfazaka ka dinga auna ka dinga tace lafizzanka sunha ka dinga abin nan rairaye su la taqul kadhab karka cewa na makaryaci ne kawai haka walakin qul hadithu laysa bishay kai kinaya kai sai haka bukhari yake baya faɗin cewa wana kadhabun wana dajjal sai dai yace tarakuhu ko takallamu fi ko fi hadisihi nazar, ko fihi nazar kalmomi masu sauki amma masu nauyin ma'ana wa hadha yaktadi anna hadhihi al-ibarata haythu wujidat fi kalam ash-shafi'i aw al-muzani takunu min al-martabati al-ula wannan yana nufin din da kaji wannan kalma a zancen ainihin shafi'i ko muzani to tana kan mataki na farko ne na wajen rauni fa hiya indahuma min al-fadi al-martabati as-sadisa allati hiya ashaddu al-fadi at-tajrih wannan kalma tana mataki na hudu na karke ne wajen wato kasance ta lafazi wanda yake mafi girma wajen jarrahawa walakinnaha kinayatun wa laysat sai lafazi ne yake a dunkule ba ba fada yake karara ba hakan suka ce khashabiyun khashabiyun ai shi'iyun wala yadurruhu zalika kada wannan kuma bai cutar da mutumin da aka ce mu haka id ah, hada laysa min alfadhil jarhi illa fi ma yurwa eh, yarwi an bid'ati aw yad'u ilayhi fi man yarwi an eh, fi man yarwi an bid'ati fi ma yarwi an bid'ati aw yad'u ilayhi sai ya zama yana riwaya bid'arsa ko yana kira zuwa gare ta wa misalu man usufa bi zalika akwai malik ibn isma'il abu ghassan an-nahdi ko al-fahdi da kamar da yasa amma an-nahdi abu abu ghassan an-nahdi malik bin Isma'ila binu Dirham kenan mutumin ƙasar Kufa ne shi ma ya rasu hijirar shekara 210 kuma wannan akhraja lahul jama'a yana da falala da salaha da addini eh, yana daga cikin gashi ma ya min kibari shuyukh al-Imam al-Bukhari yana daga cikin manyan malamai Imam al-Bukhari kibaru shuyukh na Bukhari in Allah ya so muka zo tarjuma Bukhari zai magana akan me ake nufi da kibaru shuyukh waɗanda Bukhari ya riwaya daga gare su Ah, kuma ya yi riwaya daga gun ɗalibansu ya daga cikin ma'aunin ko waɗanda suke ba shi daman samun fulafiyat fulafiyat waɗanda irin su Abu Asim nabil kenan waɗanda zaka ga tsakanin Bukhari da Manzo Allah sallallahu mutum uku kawai malamin Bukhari malamin malamin Bukhari sai sahabi ana samun wannan akwai hadisai eh, wajen guda talatin da wani abu a cikin eh, eh, sayar bukhari masu irin wannan isnadojin wanda abin murna ne abin celebrating ne saboda gazarta uluwi na isnadin sannan akwai malaman shi waɗanda da shi da wasu malaman nashi sun yi karatu a gunsu da shi da irin su imamu ahmad bin hanbal da shi da irin su ainihin muhammad bin masmatal kanadi sun yi karatu a wurinsu irin su ali bin ja'ad irin su ainihin wato abdurrazak bin hammam din nan da ire-iren su to waɗannan su ake cewa kibaru shuyukhul bukhari tabaka ce wata ke yani aliya to ire-iren su akwai wannan mutum mai suna malik bin isma'ila bin dirham abu ghassana an-nahdi rawalahu al-jama'a to zakarahu ibn adiy fil kamil ibn adiy al-jurjani karo manta littafin shi irin na al-imam az-zahabi ne mizan da itidal yana ambatan duk wanda ake da magana akan shi ko ya tabbata ko bai tabbata ya ambace shi min ajli qaulil juzjani saboda maganar juzjani da yake cewa innahu kana khashabiyan qala al-hafiz ibn hajar ya'ni shi'iyan haka ibn hajar ya faɗa. ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري قول شعيب بن حرب عن شعبة في هشام ya ba da bayani daga shu'aibu dan harb akan abinda aka faɗa shu'ba ya faɗa game da wannan malamin yace law habaitu ahadan la habaitu hisham ibn hasan da zai yi na kyamaci wani saboda bid'a shi da na kyamaci hisham dan Hassan. wa kana khashabiyan wa lam yakun yahfaz yace dan shi'a ne kuma bai da karfin hadda ba da haka eh, shu'uba baya riwaya daga gare shi na fata mun gano ne sai al-imam az-zahabi a cikin littafin nan na al-ibar fi man abar yace sanata 78 wa 100 wa fiha tufiya ja'far ibn sulaymana abduba'i tubai bil basra rawa an ibn abi imrana al-juwani الجوني وطائفة وكان أحد علماء البصرة وفيه تشيع da kaji matan na farko kenan wannan shekara ta 178 bayan hijirar manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wasallam daga cikin da suka rasu a wannan shekara akwai Ja'far ibn Sulaiman Ja'far dan Sulaiman ad-Dubai ba kabilar su bane Banu Dubai'a amma ya ya sauka a cikin su ne dan cirani ne a cikin su mutumin kasar Basra e, e, ya mutu a kasar Basra din a garin su na Basra yana daga cikin manyan malamai masu zuhudu da shi'anci kuma alimamin musu ya fitar da hadisun shi da al da bukhari kuma ta'alikan ah, yana da riwaya daga abu imran al da wasu malamai wa kana ahada ulama'il basra ɗaya ne daga cikin manyan malaman basra wannan akwai ah, yazid bin zurai kamar yadda ibnu hajirin ya ba da labari a cikin tahdhibut tahdhib da imamul mizzi a cikin tahdhibul kamal cewa Zuraibu, yazid ibn zurai ya kasance yana cewa duk wanda ya je gun jafar din nan man ata ja'afar ibn sulaiman wa abdul warif fala yaqrubuni kada wanda ya je gurin waɗannan ya zo ya zauna a na kuma saboda an taba tambaye shi aka ce kana zagi a abubakar da umar ya ce ba na su ce amma dai ina su ya ce la kuma walakin nal bughd aka yi ce mutanen iraki malin suna da suna da matsala sosai ba kamar mutanen sham ne da nasibanci in kana jin auwan da suke fada za ka sha mamaki sa'id ibn musayyib kamar yadda al'imamu ibn asakirin ibn asakirin dimashik ya kawo a cikin tarjamasa a cikin tarihu dimashik lokacin da al'imamu zuhuri mun karanta a imamu zuhuri cewa talauci da ya dame shi shi ne ya bar madina da allah ya mai fatahi kuma yana zuwa ƙasar sham sai aka zo ana neman malami wanda ya san karatu za a yi masarki fatawa a kan gado da sauransu aka rasa wanda zai ba da wani fatawa ya ce to mu je ya sarkin fatawa ya ba da bayanai sarkin ya ji tsoro hisham da abdul malik ne shikenan yace to ka zauna anan yace a dama ni bashi ne baro da ni garin mu kaji kaji to shikenan za a biya maka duka bashin ka aka biya mai duka bashin shi yace to ka koma madina ka zauna zamu dinga aiko maka da allowance amma zaka ba mu hadisai to ya zo na yi musu riwaya hadisai ya gaggaya musu hadisai da ya koma madina ya je gun sa'id dan musayyib sa'id dan musayyib ya ki mai magana yayyai ya ki gaisawa da shi yace to sai na yace to sai na ce bari kar na jawa kaina bala'in da wannan malamin yayin mugun baki zan samu matsala malamin shi kuma shi ma na da riwaya daga gare shi da akwai wata huduba da wani gwamna yayi a Madina Sa'id dan Musayyib baya na sai ya ce shi ko yana zai samu wannan riwaya yana zai samu wannan hudubar sai aka ce to ai sai dai zuhuri zuhuri ko ya kawo mai ita tsab kamar yadda kamar yadda ainihin wato ya ambace ta kamar yadda sarkin ya ambata to kaga shi ma da riwaya da gari shi duk da haka sai ya zauna sai ya jira sai da dan musayyib har sai da ya gama duk abin da zai ya tashi da tafi gida ya bi shi yana ta roƙon shi Allah annabi kamar yadda bawo shi yake cewa ya taimaka ya rangwanta mai yace sai da ya zo shiga kofar gida ya sa kafar shi daya ga na rike kuma ce Allah gawa ta mala ai kamata da ya gama lafin ne maka yace kai yanzu dan baka da mutunci hadisan mu kaje ka baiwa banu marwan banu marwan su ne waɗannan mutane eh, sham ya ce ai waɗannan ba mu ba su saboda su kuma yadda 'yan madina suke kyamatar a lokacin suke kyamar sham saboda nasibanci to haka su kuma mutanen iraki su ma suke kyamar ainihin wato mutanen sham ɗin sai zama wannan gabar yadda ka san tun da gaba ce ta siyasa ko yanzu ne za ka ga eh, gabar siyasa tana tsananta tsakanin mutane haka mamakin yadda suke reactive to shine irin wannan kaji ya ce shi dai baya zagi bakar da umar amma baya san su wanda wannan ko ta isa bid'a a cikin musulunci ko to da wannan malamin Zurai Yazid ibn Zurai ya ji labari sai ce to duk wanda yake zuwa wurin shi kai zo kusa da mu ba ban murshi ma'ana su ma sai suka aika mai da wani mizal irin wannan wata muguwar magana irin wannan cewa duk wanda yake zuwa majalisar shi kai ya zo amma abin mamaki wannan mutumin na da riwaya a cikin littafin Muslim da ka thiqa ne min thiqat haka a cikin al-kutubul arba'a sai kuma bukhari ya fitar da riwayar shi mu'allaka shine ja'far dan sulaiman ad-dubai ad-dubai Allah ya gafarta mu akhadha an abdurrazzaq akhadha zalika ah, anhu abdurrazzaq bil yaman to kaji inda abdurrazzaq sanani ya samu matsala wannan malamin shi abdurrazzaq sanani abdurrazzaq bin hammam as-sanani shi ma dan shi'a to wannan malami mai musannaf yana da shi'anci to ga wanda ya koya mai wannan shine malamin shi da ya shayar da shi wannan gubar da shi an ci shi yasa yana daga cikin hadari a ce ka zauna da malamin da ke da wata irin bid'a to a lokacin abin da ke faruwa sai ya zama malamin yana da karatun da ake bukata ne bayan da aka iya da shi ko kuma tsautsayi ba amma san matsalar shi ba sai an koyi karatun a gurin shi saboda koyaye ne sai ta yi nasu yanzu al-Imam Abubakar al-Baihaqi zaman shi da Ibn Faurak, wanda yake ɗan ilmul kalam ne dan alwujudu. shi ya shafa wa bai haƙi wannan matsala shi shafa bai haƙi tunani irin na ta'awili ka karanta tafin al'asma wa sifat aka gani Bai haƙi ya ƙoƙarin ta'awilin wasu sifat da yawa a nan ya dosano ta a wurin malamai waɗanda suke masu irin wannan bid'a shi za ka ga kaman Al'imamu Ibn ibnu khuzaima imamu la'imma shi da yake ba shi da wasa sai da ya ɓata da ɗaliban shi akan zuwa gun wasu malamai yan bid'a karanta tarihi a cikin sirr alamin nubala yayi wa'azi na musamman ɗaliban shi ne ya musu tsinuwa ya musu baki Ya yace yayi baran baran da su saboda ya ji labarin suna zuwa gun malamai yan bid'a dan ibnu khuzaima ba shi da wasa sam akan aqida to haka hayyin al'amari yake jama'a akwai malamin da in dai ya riga yayi magana kaji yana da sihirul lisa to sai wani abu ya makale a cikin ka gaba da shi ko da ka san dan bid'a ne sai ka gari kana girmama ra'ayoyin shi alal aqal abinda suke sa mutane shine su sa su sa maka shakka game da asalin sunna kaga kana kana kana izdira'i ga sunna kana izdira'i ga malaman sunna dan yan bid'a nan me me aqidar su yawanci a fara cewa ai ahlus sunna basu iya nahwu ba basu iya mandiki ba kawai saurare suke kawai suna suna fada kaman cassette ne ai basu ma je ko ina ba ba su da malamai sai ka sai ga irin wannan mugayen maganganun sun fara shiga cikin tunanin shi sa duk mutumin san shi dalibi ne ko to yake yayi dan bid'a kawai ka ban malamai su saurara ina ronka tafsirin da ayar boshi ina ronka da shi kaga mazin da malam Ja'far ne kaga mazin da Abubakar kuma ne eh ina ka tafsirin shi ba abin da hada ka da shi ya kamata mu san wannan ina ka da kisoshin da Umar Sani fage yake kawowa haɗibul layli ina ruwanka da shi ga ingantattu nan baka gama saurara ba ka gama sauraron kasusuwan mala albani ne na fikin sira da za ka ji kana jin wancan to ya kamata mu shiga zai taimu don muna da wannan gangancin mu ce muna son komai sai mun ji komai sai mun ji to garin jiyajiyar jiyen ne za ka ji ka kanka bala'i e, e, mutumin da bai hada cin alkur'ani ya san tafsirin shi ba mai hada shi da bible misali amma sai ga wani ya tashi ya je ma ya rijista wa ya shiga course na koyon bible daga nan har abuja mutane suke zuwa suna shiga wannan addini na interfaith ba su gama iya ƙwarani ba ba amma sun shiga sun je suna karanta bible wanda an riga suke shi tuntuni ko da ma a ce mai kyan ne Allah da kanshi da ya saukar da shi ya soke shi kaga kamata ya sai ka tsaya tukunna ka dage ka iya Alƙur'ani ka san fassarar shi ka san qira'ar shi ka san tilawar shi ka haddace shi ko abin da ya sauka maka ka haddace kai aiki da shi in ka gama wannan baka mutu ba sai kuma kan bible shine gaskiya wa yana so ya shirya da kiristoci haka wani ya ce mu nace ka gama shirya da musulman garin ku ne ya gama ka musulunci yanzu kiristoci yake nema tukunna so yake na cikin ma tukunna yi musuluncin ma da kyau mafi wannan cikin masu ma ba kiristoci bane a cikin musulmai yanzu abu keke da keke eh to wallahu alam wani su ma fara wannan maulidi suke eh. wani uban ya ce yaran shi in yaje to suke dawo gidan sai ya ne lallaba lallaba ya guje je bi su kuma ga shi wannan da riga da fice shi ba na annabi bane ko akwai na in ya sunan ba ga ji ba na annabi bane Allahu akbar وفيها بن حاش قاسم زبيد الكوفي بن القاسم بن القاسم الكوفي له حسين بن عبد الرحمن وجماعة وذكره أبو داود فقال ثقة ثقة أبو داود يا متشيتشي أمنتشيني كما أمنتشيني وفيها عبد الله بن علي بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم المديني عبد الله دان علي دان جعفر دان نجيح دان قبيلة بنو سعدة بررن باوا غريسو المديني algawata malam almadini wanne ne a ciki wannan almadini da almadani ko akwai almadani shine dan cira ne kenan a madina akwai almadini shine asalin dan madina nazirul basara wanda yake dan cira ne a kasar basara walidu ali almadini shine baban ali ibn abdullahi ibn almadini malamin su bukhari din ƙwararren malamin nan to wannan baban shi kenan rawa ana abdullahi ibn dinar wa tabaqati yana da riwaya daga abla dan dinar da dabaka abla dan dinar sai malai yace wa huwa da'iful hadith baban malamin nan to daifin daifin. Ibn hibana da yazo kanshi a cikin kitabul majruhina min al muhaddithin sai yace kana mimman yahimu fil akhbar ya daga cikin wanda suke yin kurakurai a cikin hadisai hatta ya atiya biha maqluba sai yana kawo hadisai upside down wa yukhti'u fil athar yana kurakurai a cikin hadisai hatta ka annaha ma'alula yace fastahaqqa tark shine ba da labari cewa an tambayi shi malam al-hafiz ali bin abdullahi al-madini an tambaye shi game da mahaifinsa ce algawata malam me zaka ce mana game da babanka eh shiru yace salu ghairi ku tambayi wani suka ce a algawata malam kai dai ka gaya mana ce to inna hadha al-ilma amana abi da'iful la taru anhu ya rintsa ido da ya ce to gaskiya saboda Allah babana yana da rauni kada ku yi ruwa daga gare shi wannan yana nuna zurfin amana ta ainihin malama hadis ganin cewa al'amarin manzan Allah idan ya gita to ya fi na kowa yanzu inda mu ne a wannan zaman da muke rayuwa ai kaga dole za a sayin da za a yi sayin da za a yi dai a jujjuya ne ce to da dai na gida ne ba ma sai ya kai magana uba ba ɗan uwa ko makwasanci idan tunda mu kamar yahudu muke kana idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd yanzu kalli kalli hadisin nan na ainihin riwayar bukhari da umar yake ba sayyidina abdullahi dan abbas labarin al min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latani qallahu ta'ala anhuma in tatuba ila allahi faqad sagar qulubukuma ko qulubukuma sai yace mene kai da yace mashi huma aisha wa hafsa yace aisha ce da diyata hafsa bai boye ba idan mu ne yanzu ba ce to wani wasu mata ne akwai ma sabani akwai hilafa wasu sun ce kaza kaza duk za a ta madancan saboda ba zai iya ba da labarin cewa shi ce Allah ya mata wannan ita din ba to al'amari na Manzala Allah sallallahu ya fi na kowa jama'a da haka kowa za a gwada shi ne gwargwadon biyayya shi ga manzala Allah sallallahu da dacewar shi da ainihin wato mazhabin Manzala Allah sallallahu alaihi da tafarkinsa da wannan mahaifin kai tsaye ce kada ku yi riwaya daga babana in ji ɗan ya ce kada ku yi riwaya daga babana don babana mutum ne mai rauni don yanzu in ya kare mutuncin baban shi kamar yadda wasu za su fuskanta sai kuma ya zama ya ci mutuncin hadisa manzo Allah ke kaga adha wa am fi tsanani tafi ɗaci. sai ce sai ce sanata 97 wa 70 wa وفيها كانت فتنة الوليد بن الطريف A wannan shekara شكرا اكي ta الوليد بن الطريف wani bakhawarije wanda ya tawaye ma Haruna Rashid ya ainihin shiga cikin kasashe ya tabarna ya ta kisa da kama bayi yan mata da sata da kisa ya ci garuruwa irin su nasibi da Balagh da makamantansu daga ƙarshe akwai wani komanda mai suna Yazid bin Marbad shine ya kama shi zamu zo mu ji a gaba kadan ya kashe shi wa fi bukrati rabi'a ashara rabi'in al-awwal tufiya imamu darul hijra Allahu akbar yace da safiyar ranar 14 ga watan rabi'un al-awwal wato wata yana cikin hasken shi kenan aka samu rasuwan imamu darul hijra limamin gidan hijira wa faqihul umma malamin fiqihun wannan al'umma abu abdullah malik ibn anas al-usbahi baban abdullahi maliku dan anas dan kabilar usbah al-madani wanda yake shi ma madani ne wa dhu usbah batanun min himyar usbahawa dinnan wasu kabila ne daga cikin himyar mutanen yaman su ne suka zo suka haife shi ana wulida sanata arba'in Sa'ina, an haifi maliku shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma mun ji ga shahar shekara ta 179 sami'a min nafi'in wa zuhri wa tabaqatihima yana da riwaya daga nafi'un al-madini da al-imam muhammad bin abdullah bin ah, bin ubaidillah bin shihab az-zuhri imam al-a'imma ke قال الشافعي إذا fa malikun فمالك النجم shafi yake cewa ana ambata malamai to maliku shine tauraron malamai shine wato jagoran malamai kenan wa qala ma'anu ma'anu al-qazzaz yace wa jama'a shi da wasu yace hamaltu hamalat bi malikin ummuhu thalatha sini uwar maliku ta ɗauke shi a cikin cikinta shekara uku kwantaccen ciki ne aka haife shi ana samun irin haka a cikin halitta wa qala ghayru wahidin kana malikum tiwalan maliku ya kasance dogon mutum ne jasiman kakkaura azimal hama wanda yake da girman ainihin jiki abyadur abyadar ra'asi wanda yake da farin gashin kai wallihya da farin gashin gemu ashkara fari ne kar azimal Lahani wanda yake kosashe babu alamar ramatar shi wakila an ce kana azraqal ainaini tablughu lihyatuhu sadarahu ya kasance ya da ido wanda suke ainihin azrak wato eh, blue ko bluish haka sannan gemun shi ya kawo haƙƙir jinsa wa yalbasu thiyaba Arrafi'a, Albaya yana sanya tufa irin na manyan mutane kuma fara kar babban mutum ne ina malikiya suke kaji gemun shi cikakke ne jama'a wa qala ashhabu ashhabu yace kana malikun idza atamma idan yayi rawani imam malik ja'ala minha tata zaqani sai ya sa amawali a ƙasan abinan ɗin shi haɓa wa ya stilu bai na katifai sai kuma ya kwantar da rabin shi akan kafaɗa yana yin shi kamar da kuka rawani irin na sarakuna kenan wa qala khalid ibn khidashin ra'aitu ala malikin qailasanan wa thiyaban marwiyatan jiyada naga maliku ya saka qailasanan hula wa thiyaban da tufa marwiyatan ƴa kasan marwa a can cikin ainihin khurasana kenan jiyadan masu kyau kamar yanzu a ce yan ina kenan yan koriya za a ce ko yan china koriya ina ce wa qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna yake cewa wa balagahu mautu malikin yayin da ji labarin mutuwar malik qala yace ma raka ala zaharil ardi mithla wannan bawan Allah bai bar wani kamar shi ba a duniya وقال abu مصعب Samitu Malikan يقول ma aftaitu حتى hatta shahidadi سبعون anni ahlul lidhalik maliku yace ban yi fatawa ba har sai da aka samu mutum saba'in cikin malamai na suka shaida cewa na cancanta mai fatawa wa malikun wa manaqibu malikin kathira darajojin maliku suna da yawa ba a ba hafi tarihin islam zabi ce na kwararo wasu daga cikin altafin tarihin islam kamar yadda ya kwararo wasu su kuma a cikin littafin ainihin wato siru a alamin nubara har ila biya yana da tarajin ɗaiɗaiwa na waɗannan malamai ɗaiɗaiwansu daga cikin waɗannan shakhsiyat har ila ba ka iya kuma kuma littafin aljami'u uh, jami'u bayan ilmi li fadlihi na ainihin ibn abdul barri an-namari da littafin uh, al-intiqa fi fada'il al-thalath al fuqaha da littafin ainihin wato tartibul madarik na al imam al-qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu da littafin da dama ga sunan burjik ba za mu tsawaita a kan tarihin malik nan ba saboda a kwanakin baya mun yi wani tarihi na imam malik kaset uku ne da aka duk wanda yake so sai koma can sai ne nemi ƙare-ƙaren bayanai kuma za mu so insha Allah masu sharing uh, abubuwa a cikin WhatsApp sake sharing musamman a group ɗin wannan klasin sake sharing waɗannan waɗannan clips na tarihi Imam Malik wanda muka yi a cikin karatun littafin uh, muktasar al-Ulu lil Ali al Imam Malik tarjama ta kai a ce ma ai wata guda ne babban malami ne a cikin musulunci a cikin ilimi a cikin nagarta a cikin jarhuwar ta'adil a ilimin hadithi a fiqhu sannan malami ne daga cikin malamai da suka shahara a musulunci Allah ya ɗaukaka darajarsu da ilimin su littafin shi muwadda na daga littafin da suka baza ko'ina a duniya ɗaliban shi sun je ko'ina ina sun yayata ilimin shi labarin shi ya kai sannan kuma Allah ya bashi daɗewa a duniya daɗewar ta ba shi dama ya karantar ya karantar ya maimaita karantarwa ya fi shekara arba'in yana karantarwa a matsayin imam na fata mun gano wannan Allah ya ba shi wannan ainihin wato daraja sannan Allah ya ba shi haiba da kwarjini wanda hasarakuna suna jin tsoron shi masu kuɗi da alhazan birni da manyan gari kowa na shakasa. Allah ya ba shi wannan haiba. a wancan kasusuwan mun yi bayani akan wasu daga cikin ɗalibansa waɗanda ya kharraja wasu daga cikin malaman da suka kharraja shi ire-iren darajojinsa da bayanai da malamai suka yi a kan ainihin iliminsa da tarihin ainihin wato gwagwarmaya da ya fuskanta da rigingimu da ya samu kanshi a ciki da yadda aka yi har Allah ya ɗauki rayuwarsa duk yana nan ah, kuma 'yan uwan da suke suna iya karatu suna jura karatu zan fi ba su shawara kai su koma cikin littafin siru alamin nubala sai ka zauna dare ɗaya sai ka karanta tarjama matsaf, wajen shafi hamsin da wani abu in ka zauna daga karfe goma na dare misali zuwa midnight ka karanta shi a wannan awa guda biyu eh, eh, eh, abin nan chatin zuwa zuwa group nawa kake gaskiya ne fim nawa za ka kalla a wannan a wannan aure sai ka sai ka zauna sai ka karanta a natse sai ka tashi da ɗimbin ilimi jama'a littafin sayar alamin nubala ba littafin tarihi bane kai mala ya sha faɗa mana wannan ana littafi ne na tarbiyya yana da ainihin wato daɗin kasancewar zahabi na yin ta'alikat wanda za su saka akan turba ta gari a manhajin salafiya da tarbiyyar rayuwa da gogewa da sauransu ba wai kawai mujarrad akhbar ne sar da haka ba ba wai kawai labarai bane shi sa kullum ah, muke wa kanmu tuntuntuni da cewa lalle mu dinga karuwa da abin da ke ciki wallahu a'lam sai malam yace wa fiha Khalid ibn Abdullah al-Wasiti al-Tahan al-Hafiz wa lahu 70 sana rawa an Suhail ibn Abi Salih wa tabaqati wannan shekara ila aka samu rasuwan Khalid ibn Abdullah al-Wasiti al-Tahan al wanda ya rasu ya da shekara 70 yana da riwaya daga Suhail ibn Abi Salih da tabaqa Suhail qala Ishaq al-Azraq ma adraktu afdala minhu yace ban taba riskan wani wanda ya kai shi wa qala ahmad imam ahmad yake cewa kana thiqatan salihan balagani annahu ishtara nafsahu min allahi thalath marrat yace ya kasance amintacce ne thiqa ne me na samu labarin yana ya ya sai kanshi a wurin Allah sau uku wato ya fita jihadi da Allah yake cewa ainihin wato من المؤمن رجال إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تو ينا مالمي سي أجا كراتين غبا ديا سي فتا أتفي يبسو زوجي أتفي جهادي وفيها أبو الأحوس سلام بن سليم الكوفي روى عن زياد بن علاقة وطبقته وكان أحد الحفاظ الأثبات قال أحمد العجلي كان ثقة صاحب سنة واتباع قلت آخر من روى عنه هناد abul uh, ahwas salam ibn sulaimin al-kufi shi ma wannan shekara ya rasu yana da riwaya daga ziyarar dan ilaka da tabaka ziyad ɗaya daga cikin manyan malamai ne al imam al-ijli ya wathaka shi shine zahabi yake cewa karken masu riwaya daga gare shi shine hannad hannad malamin Imam tirmidhi ke to mutaakhir ne jiddan kuma yana da riwaya daga wannan to bayan da al uh, Muslim uh, maliku ya rasu a wannan shekara kuma dai sai wani malami kuma ya ƙara rasuwa shine gashi shine Hammad ibn Zaid a ha wannan mu shi Maliku ya rasu a Rabi'un al-Awwal ko Rabi'un al-Awwal haka ne shi kuma wannan ya rasu a cikin watan Ramadan ghurrar Ramadan ainihin wato cikin goma ta farkon Ramadan gashi malam ce fi Ramadan imamu ahli al Abu Isma'ila Hammad ibn Zaid ibn Dirham al Maulahun, maulahum sami'a aba imran juni wa anas ibn sirina wa tabaqatahuma a cikin watan ramadan malamin malaman ƙasar basara abu isma'il hamad bin zaid bin dirham abin mamaki duk waɗannan manya-manya malaman zaka ga tikari ne bararrun bayi da 'ya'yan bayi idan ko koma baya can mun yi wani karatu a cikin littafin tagribun rawi mun tattauna akan wannan kwarai sai dai ba a daukan karatun kwata-kwata a wancan lokaci amma yan uwa za su koma su karanta can magana akan tabaqatur riwat inda aka yi magana akan irin yadda wasu suka launa suna ta lissafin malaman kusan kowane gari sai zama an gama lissafin gaba da babu wani ɗanɗan balarabi ya yi larabawan sa can suna tashar holiyarsu. sai 'ya'yan bayi da 'ya'yan tukari da 'ya'yan waɗanda ba a san ko su suwaye ba ne sai suka waye gari su ne malamai an saki ilimi su kuma sun kama su kuma waɗancan suna ta riƙe da nasaba da falala ta iyayensu past glory cewa su wane ne iyayenmu ai mu jikokin sabbai ne ai mu quraishi ne ai mu ahal bait ne ai mu banu umayya ne da waɗannan ire-iren zantuttuka kaga shi ma wannan bararren bawa ne ya ji karatu daga abu imrana aljuni da anasu ɗan sirin da sa'o'insu malam abdurrahman murmagi yake cewa a immatun nasi arba limaman mutane guda hudu ne sauri bil kufa Sufiyan bin a sauri a ƙasar kufa wa malikun bil hijaz maliku a ƙasar makka da madina wa hamadu bin Zaidin bil basara sai kuma wannan hamadu dan zaid a Basara. sai kuma al abdurrahman al-auza'i bisham shi kuma a ƙasar waɗannan su ne malaman duniya a lokacin qala yahya binu yahya at-tamimi ma ra'aytu shaykhan ahfadha min hammad ibn zaid yahya bin yahya at-tamimi yace ban ga wani malamin da ya kai hammad dan zaid yawan hadda ba wa qala ahmad al-ajri hammad ibn zaid thiqa wa kana hadithuhu arba'atu alaf hadith yahfazuha wa ya yakul lahu kitabu wani mutum yace wannan malami ne amintacce hadisan shi guda dubu hudu a cikin kanshi suke duka baya aiki da littafi baya riwaya da littafi qala ibn ma'in laysa ahadun athbata min hammad ibn zaid malam yahya dan ma'inu yace babu wani wanda ya kai hammad dan zaid yawan ilimi wa fiha wannan ita ce tarjamar da yayi ma hammad dan zaid jama'a wadda take ainihin bakila jiddan da dai kan manta dama littafin yana kawo maganganu ne kaɗan ƙwarai muktasar ne jiddan kamar dai wancan ɗin ‘yan uwa su koma littafin siyaru a alamin nubala wannan littafi kamata ya jama'a ce zuwa yadda duwan ɗalibi ya karanta shi gaba ɗaya duka ka karanta siyaru alamin nubala duka za ka karanta shi albidatu wani haya duka za ka karanta shi ba a zaɓa irin su tarkatul hufadi irin su tabaqatul muhaddithin irin su littafin tarihu dimashqa tarihu Madiyatu, bagdad to waɗannan sai ka bar su lil marja'iyya amma kamar waɗannan dai kam ya kamata a ce kana yawo da su ne ka ɗauko wannan ka gama ka ɗauko wancan ka gama ka ɗauko wancan haka karanta su gaba ɗaya haka mutane suke tana suna kallon series na fina-finai wani sai kalli guda ɗari daga na ɗaya zuwa na ɗari bai ji takaicin asarar lokacin shi da ya ba idan awa ɗaya ɗaya ne awa ɗari kenan awa ɗari ba jama'a to in kai awa 100 kana kan tasiru alamin nubala za ka samu da yawa kuma kana karantawa speed ka yana karuwa na karatu wannan fa idan mun ce mu ɗalibai ne idan ko mun ce mu yan hamasa ne kawai yan abu yari ma a sha kiɗa mu jawo shi wanda ya ba mu haushi mu yi wa wanda ya burge mu tafi to shikenan kuma wannan kuma wata al'umma ce daban amma in dai mutum ya ce shi ɗalibi ne to ya zama ba ka da shugul da ya kai ilimi kamar yadda ɗan kasuwa ba yi da shugul da ya kai kasuwanci ma'aikacin gwamnati bayi da shugul da ya kai aikin gwamnati barawo bayi da shugulin da ya kai sata duk inda ya ga abu so yake zai sace shi ko yawwa mai neman mata bai da shugulin da ya kai mata din da ya ga budurwa yana so ya ji sunanta ya anshi lambar wayanta su fara tattaunawa damu shi kawai kenan to ya kamata mu mai zama damuwar mu kawai karatu dole sai kana da nahab kana da hadama akan karatu hadama shine kana so ka ka dinga ci da yawa ko to kana so ka dinga yin karatu da yawa dole sai ka sa kanka wannan dabi'a musamman waɗannan a alam daga cikin malamai jama'a bai yiwu a ce kawai sunansa kawai muka sani sunan ma ba mu san cikakke ba wasu littafan ba ka da su matsalar kenan akwai su suna na a sama duk littafin da ake ambata ko shi a labirarin kuma in ba ka da su ne ma za ka yi kuma yanzu samun suna da sauƙi sai ka zo ka shiga labirarin nan sai a kulle ka ciki sai ka kwana duk wani sauro ka rabu da shi yace ka halaka saba za a sama magani ko ina awal yana fesa magani awal zai fesa maka magani ma wanda ka ɗanci sauki sauki to sauran ma ko an ake kwana zai cije ka yi kuma har ila yau da tafai in ba ka da su wanda kake da su ga makaranta su alama a ce ko ka same shi ba za ka karanta ba ke nan ka gama karanta wanda kake da su sannan za ka ɗauki uzurin to wannan ban da shi amma ba gama karanta naka da kake da su ba alama akan ko da ka su wannan ɗin to za ka danka shi ne kawai kuma yanzu samun littafai yana da sauƙi akwai soft copies da za ka iya samu online wanda za ka sauke shi akan ƙananan wayoyin nan zai zama kana iya ganin shi akan waya duk da yake wannan bai wadatarwa za a iya sauke shi a yi printing sai ka dinga printing ko da shafi 20 50 50 kana karantawa su na dadin fakkafewa suke da hannu karo manta yanzu sai alamin nubara din shi za a bi da hannun shi rubuta shi ba typing ya bayar aka mai a abin nan a business center ba <laughs> rubutun hannu ne zama to shi ya iya rubuta shi mu ko ba za mu iya karantawa ba sai kawai mu fita mu fita daga cikin sauran ɗalibai kawai mu ma mu koma ko cikin yan gari ma'ana sauran sauran al'umma ya ayyuhan nasu man habba wa dabba mu dinga ji waɗannan abubuwan kamar wasu legend stories kawai kamar wasu labaran da da na yanzu ne ba su da haƙiƙa. amin abin da akwai matsala dai kam anan malam wanda sai karanta sura haka ma da ya faɗa tun ba yau tun a mala yana ta wannan magana kuma ka kalli nashi kwafin shi na asali gasan ya karanta shi don duka ya kodi ya jini kuma ni nan ba wai alfahari ba labari ne kawo labari ko na karanta a alamin lubala ban mallake shi ba na karanta shi duka ban mallake shi ba wallahi aro nake nake karantawa wani lokaci a kongo nake karanta shi nan labararin center for islamic legal studies ba mallake shi ba na gama karanta shi in fact har yanzu nake magana ban da kwafi nawa sai dai na makarantar nan duk wanda nake karantawa na nan ne akwai wajen kwafi biyar a nan har yanzu ba ni da kwafi na sirru alamin nubala'i nawa amma alhamdulillah na taba karanta shi duka akwai wuraren da kuma na karanta wani wuri na maimaita na maimaita ban san iyakar shi sai dai kuma abinda mutum ya rike ne bai da wani yawa amma karantawa dai gwargwado na karanta zaka ba uzi bane baka mallake shi ba imamun nawawi yayin muslim sharhi bai da bai da matanin muslim nashi na kanshi yayi wannan sharhin minhaj din bai mallaki nashi kofin ba amma ya mai sharhi aro yake yi a labirarin dimashq dimashq yake zuwa ya ara da haka da zai baggarin bayan ya gama karatun shi sai ɗauki dukkan tafan sai mai musu da su waɗanda ya ara aro yake zuwa yayo a labirari da haka ya sharhi so mallakan shi ba ba shi bane ba shi bane abin nan ƴan kasuwan da ake gani jama'a kowa ne mallaki duke take shagon shi mafi su dukiyoyin bashi amma haka suke ci suna sha kuma suke mana barazana to kuma tunda Allah ya huwace mana wani malami ya tattara mana su ai na ga ya mana mai wahala Allah ya gafarta mai dillin littafin da za a ambata na rijal in dai akwai shi a nan kusa to muna da shi insha Allah za ka yi samun tafi akalla kwaya ɗari na ilmin rijal a nan labararin nan duk waɗannan mashayir ɗin akwai su tika eh, wanda za a ce tarihu madinati kaza kaza eh, rijalu wani eh, rijalul bukhari wa muslim tahdhibu tahdhib tahdhibul kamal littafin kaza ga sunan sai iya wanda ka gani shelf ne guda ga sunan banda tarajim na ɗaiɗaiwa malamai banda tarajim na wasu nau'i na malamai ko na wani zamani ko na wata ƙasa ko na wani yanki banda mashikhat na wani ga nan duk ga nan. amma suna kwance a kan kanta in ko muna zazzauna a kan titi ko muna ta shan shayi kawai da biredi. biredi shi ne bala'in da wasu a suke cikin da shan shayi ce ka ce buza idin da gaba masu shayi sun kusa fin masu siya ma yawa kawai ma ta shan shayi ma ta shan rake sai bayan shekaru kawai sai mutum ya ga kallalan ma ya kadi ma amara ni gaskiya abin da ke faɗa wallahi ba raha nake duk wanda ya ce shi ɗalibin ilimi ne san cewa to aikin ɗaliban ilimi ko to yana da wahala kwarai amma yana da riba za ka samu salama a cikin rayuwarka kuma kai addininka cikin daɗi ala basiratin kuma Allah ya sa Allah ya ga dama sai saka a cikin tafarkin wanda za su kare addinin dan da irin ilimin na ake kara addini ilimin na na tace abu shi ake kara addini ba kawai ilimi irin wannan na na surutu ba don Allah ya so sai saka ka cikin wanda za su zama za su bi tafarkin malaman kwarai eh Allah ya samu dace wa alaikum salam wasu ka'idai suna da littafi amma kuma suna da karanci abubuwan da za su ja su zuwa da karancin ulumul ala kenan sai mutum ya koma ya koyi waɗannan ilmomin kuma waɗannan ilmomi ne masu saukin koya irin na hau sarf balaga lokaci ƙanƙani mutum zai koyi su inda ya samu ya ba su gaskiya sannan uh, mujarradin koyansu su bai sa mutum ya kware game da karatu musan wannan yin karatu yake sa mutum ya kware don ko a karatun boko mu kalla ai ba tsaba iya girama ke saka iya karatun ba yawan wato yin karanta comprehension da kaiwa da kawowa shi sa ka iya sannan shi ke sa speed ɗinka ya ƙaru shi ke sa kuma tun kana karanta wani abin ba ka fahimta za ka zo kana karanta kome ka fahimta speed ɗinka zai ƙaru sosai akwai lokacin da mujalladi ƙwaya ɗaya sai kai wata ɗaya kana karanta shi amma in ka saba da karatu wallahi a wuni guda sai karanta mujalladi shafi ɗari uku na rantse da Allah a wuni guda sai karanta shi me ma shafi ɗari uku me a cikin shi in za ka zauna ya zama kana ta yi khatibul galali nan da muke ambata an ce tafiya yake har a cikin kasuwa yana buge mutane da littafi a mun shi ba abin da ya dame shi irin yadda muke wa hansa ɗin nan ma tafiya muna ta dubawa muna ta dubawa ko me muke dubawa oho shirme to akwai wannan nacin kuna na farko na farko mutum ya koyi ulumul ala waɗanda za su taimaka mashi ya gane larabcin sannan kuma sai ka yi da gaske ka sallama kanka gare shi jama'a duk abin da ka gani ya samu a duniyan nan ko sai da yi da gaske sai ya sallama kanshi gare shi amma inda baka sallama rayuwa gare shi ba za ka same shi ko me yan siyasan nan canaki cewa ake ba sa bacci ma kamar shi ɗaru sai su kwana su wuni su kwana suna mitin ba su tashi sallah ba su ci abinci ba su yi bacci ba musamman an zaɓe ya kusanto haka yan siyasa suke kalli direbobin nan masu zuwa Legas wani sai fi awa 24 yana tuki bai tsaya ba kalli Julius bega an suna aiki hadari suke yin titi mu kuma a lokacin duka mun danna kunno mu kawai muna ta mun shari yoshi gari dai waye kuma a ce ka iya wani abu cikin dare duk masu neman wani abu suna ta nema kai kuma ka ta bacci kai kuma ka ta da ka jama'a sai mun rage bacci na farko to shine ulumul ala sannan mutum ya sa wa kanshi wani lazimi na karatu in the sense that ka sawa kanka wata awa a wuni cewa dole zan yi karatu a daidai wani lokacin in baka yi ba kuma ka ɗauka sai ka yi ƙara'in shi kamar da za ka yi ƙara'in sallah a idan ka rasa ta za ka iya sa lokaci ƙanƙani rabin awa awa guda kana sabawa da kanshi zai dinga ƙaruwa ko kuma ka sa target da shafi ka ce to kullum zan karanta shafi biyar na wani abu da ban karanta ba da sai ka dinga bin littafi a hankali kana karanta shi wanda zai amfane ka ya kara maka ilimi kuma wallahi jama'a kullum kake karanta littafan nan na addinin musulunci sai ka gane cewa da ashe baka san komai ba sai ka ga wani abin da da ashe baka ma yi tunanin akwai shi cikin ilimi ba za ka yi ta ganin su kullum kullum kuma musamman wanda yake cikin harkar dalibta ko karantawa inda baka karatun nan ko to kafin aje ko ina iya wanda ka sani zai kare sai dai ka to mutane labarai ko maimai maimai abinda ka faɗa tun shekara goma za a iya predictin cewa yanzu zai ce ba, saboda baka da wani sabon karatu ko ba za a taɓa zai fata ta canza ba wanda ka sani tuntuni ta ce kawai duk wannan alama ne akan cewa kai jami'i ne laisa mutaharrika kuma in ka lura jama'a da dama malaman ma haka suke yanzu masu irin haka duk sun mutu su mala albani su mala jafar duk sun mutu Allah gafarta musu sai aka ba mu kawai da yan mahabba wa dabba suke ta ba mu wahala amma muna ba su wahala Allah shi kyauta wa fi hal hikl ibn ziyad al-dimashqi al-faqih katib al-auza'i qala ibn ma'in kana ma kana bi-shami aw thaqa minhu al-hikl ibn ziyad shi ma wannan shekara ya rasu qala marwan al-qatari kana a'lama bi a'lama an-nas bil-auza'i wa bi julasa'ihi wa futiyahu ya fi kowa sanin al-imam al-auza'i da da kuma wanda suka ba da auza'i da kuma fatawa auza'i mun cika su rutu ne karatu sosai ba ko na'am al-iqrar malam yace wa iqraru sahibi shari'ati alal qawli ka qawl sahibi shari'a iqrari da manzon Allah zai ga ana wani abu bai hana ba to kaman magana shi in ya in yaji an yi wata magana bai hana ba kaman magana shi wa iqraruhu alal fi'li kal fi'li in yaga an yi wani aiki bai hana ba to hukuncin shi da aikinsa sa wa ma fu'ila fi waqti abinda aka samu labarin cewa an yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ghairi majlisi amma ba a inda yake ba a wani waje can da ba abu ya faru wa alima bihi ya samu labarin wannan abu walam yunkirhu bai yi inkari ba fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi ya zama hukuncin shi da aikin da aka yi a wurin da yake lamma bayyana hukmal fi'li zakara ba'dahu al-iqrar yayin da Allah ya bayyana hukuncin fi'ili aiki sai ma'ana yayin da wannan malami ya bayyana hukuncin aiki sai kuma ya ambaci ikrari a bayan aiki annahu min as-sunnah saboda ikrari na cikin sunna kama taqaddam wa suratuhu an yaskuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam an inkari qawlin aw fi'lin bayna yadayhi abinda ake nufi da ikrari shine manzon Allah ya shiru ya yin inkari akan wani aiki ko wata magana da aka yi gaba gare shi aw fi asri ko wani abu da aka yi a zamaninsa wa alima bihi kuma ya san abu fa kullu amrin a aqarra rasulullahi sallallahu alaihi wa lam yunkir ala fa'ilihi duk abin da manzon Allah ya ikrari bai inkari ba fa in kana qaulan fa huwa qaulihi sallallahu alaihi wasallam idan magana ne to matsayin sa da magana shi in kana fi'lan fa huwa ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idan aiki ne kamar aikin sa ne da annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun saboda manzo Allah tsararre ne an an yuqirra ahadan ala khata'i daga ya tabbatar da wani akan wani kuskure au ma'asiyatin ko sabo fi ma yata'allaqu bishar game da abin da ke da alaka da shari'a duk yadda manzo Allah yake da mutum idan kai kuskure sai ya ga maka cewa wannan kuskure yana zaune da Aisha ita ce first lady ita ce amarya yana ji da ita Safiya ta wuce sai ta tsaki ta ce in man banda maza ne mutum dai da wannan gajera manzo Allah ya ce kin yi muguwar magana da inda za a tsoma ta a cikin teku sai ta lalata shi ga ta mai da shi kamar kwata kaga bai ga cewa wannan amarya shi ce bari ya mata mujamala ba manzo baya mujamala duk abin da yi nan take zai gyara maka saboda Allah ya kushi dan ya wannan gyaran to idan yi shiru alama ne akan abun alal aqal halas idan a cikin shari'a ne alama ne akan cewa abun shari'a ta yarda da shi wa misalul iqrari alal fi'li ma iqraruhu sallallahu alaihi wasallam alhabashata yal'abuna fil masjid daga cikin iqrari akan aiki manzo Allah ya kyala mutanen habasha bakaken fata suna ta wasa a cikin masallaci ranar sallah din nan kenan ko min ajli ta'alifi al islam saboda ainihin wato ulfa su samu su ji sanyin shiga musulunci kamar yadda kuma ya kyala Aisha ta kalla irin halascin mata su kalla ko halascin kuma matan su je da mazajen su wurin kallon tun daga shiga ga shiga ta duk wannan yana halasci sannan kama fi hadisi Aisha radiyallahu anha qalat ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati naga manzon Allah tsaye a kofar daki na wal habashatu yal'abuna bi hirabihim suna wasa da ainihin wukaken su kuma kaman su fil masjidi al hadith rawahu al bukhari wa muslim wa misal al iqrari ala al qawli misalin tabbatarwa da manzon Allah yake yi akan zance magana shine iqraruhu sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu ala qawlihi bi ita'i salabi alqatil liqatili yadda manzon Allah ya yarda da magana sayyidina abubakar akan hukuncin baiwa wanda ya kashe wani kafiri wato abin nan din shi abinda aka cire a cikin kafirin na makamai da hula da da, da surke da makamantansu wannan kisa ce tabbatacce a cikin yakin Hunain wa yawma Hunainin id ajabatkum kafaratukum abin nan Abu Qatadah al-Ansari shi ya bada labarin cewa farkon nan da aka kora su a guje yana cikin bukhari da muslim da aka koro musulmai a guje abu kata da ya ce har ya wuce sai ya ga wani kafir ya danna wani musulmi ya ce sai na yi kwana daga na samu ƙiya shi nan maka mishi makami ce da nan maka mai makami da ya tashi ya shaƙe ni hatta sami sami'tu min shaƙanatihil hilmaut haka ya ce har sai da na ji mutuwa a jikin shaƙashi ya ce sun ma'ata alaihi hilmaut fa arsalin sai kuma ya mutu kawai sai ya saka ce da ya sakan sai kuma na ƙara shiƙa a guzani ma <laughs> ya ce nitarar da umar na ce mai ake cike ya ce ya aka yi na ce jarabawa ce Allah ya mana ce to da muka dawo cikin hayyacinmu muka dawo manzan Allah ya yi wannan addu'a muka zo muka ɗauki ba daɗi muka yi maganin arnan nan aka zo a natse aka zauna sai manzan Allah ya ce wanda duk ya kashe wani kafiri yana da hujja akan shi ya kashe shi falahu salabu to duk abin da aka cire a cikin kafirin na nashi ce sai na niki na ce wa zai mini shaida kowa ya shiru aka yi haka har so uku sai maza Allah ya ce me ya me ka ne Abu Qatada ce sai na bada labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru to wannan mutumin da Abu Qatada ya kwata abun kafirin nan yana zaune sai ce eh, gaskiya ne abin da ya faɗa daidai ne amma duka kayan suna wurina kuma dan Allah ni abin mun kayan nan ina so sai Abubakar ya carab ya ce wallahi ba zai yi ba wani soja daga cikin sojojin Allah ya kashe kafiri kai kuma ka kwace kayan ka ba shi kayan shi sai manzo Allah ya ce sadaqata kai gaskiya Abubakar Abu Qatada ya ce aka diba aka bani kayan na je na sai da su na sai wata gona a cikin dangin mu gona dabiyo hadisi na cikin Bukhari da Muslim to wannan ikrarin kenan akwai wata kalma ta zo a cikin lafazin hadisin ta la hallahi la hallahi eh, malamai sun maganganu akan ta cewa la ha wallahi wato an wadatu da ha'ut tambihi ne daga kawo harafin ainihin rantsuwa ɗin sai na baka rike cewa lahallahi ya amudu saifin asadin min usudillahi ila kafirin ya kutuluhu kaza kaza kaza ba zan iya tuna lafazin kai tsaye da yake ba amma dai farkon lafazin kina kisa ce doguwa tana nan a cikin ainihin sayul bukhari da sayul muslim to kamar manzo Allah ya ce sai na bakar sadaka ta kai gaskiya aka ɗebi wannan kaya salam sai aka baiwa ainihin wato buƙatar al wa ƙaunuhu wa ma fu'ila fi wakatihi min gari fi gari majlisi abinda aka yi a lokacin manzan Allah sallallahu salama wasallam amma ya wajen ai wa ma fa'alahu mukallafu mukallaf aw fi wakati. ai fi zamanin hayati su tarihi salama. a zamanin rayuwar manzan Allah fi gari majalisi a wani wuri daban ai bi haifu la yushahidu ya zama manzon Allah bai shaida wannan abun ba walakinahu alima bihi sai dai daga baya ya samu labari walam yunkirhu bai inkari ba fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi yana ɗaya da hukuncin abin da aka yi a zamanin zamaninsa ai fi dilalatihi ala jawabi zalika fi'li aw wajen nuna halascin wannan aiki ko magana wa hada yashmaluhu ma taqaddama fi qawlihi wannan duka ya haɗo abin da ya gabata na cewa wa ikraru sahibi shari'a duka ya haɗo nan lakin lakinnahu sarraha bihi lil idah ya fito ya bayani akan wannan ne abin da ba a inda manzan Allah yake aka ba amma ya samu labari ya ƙara fito da shi yi ne saboda mene wa daf'i tawakkumi al bi mafi fi majalisi don kuma kore yiwuwar wani ya tsammanin cewa sai abin da aka yi a wajen manzan Allah a cikin majalisarsa ومثال ذلك قصة معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء العشاء من مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي به قصة معاذ cewa yana sallar isha tare da manzo Allah ta cikin Bukhari da Muslim kenan ko sannan sai ya tafi anguwarsu sai ya je ya musu sallar farilla shine liman ya tsawaita musu alarma ne wa hadha laysa fil quwwati sallallahu alaihi wajen karfin irin wannan labarin karfin hujjarsa fayya farida ya musu sallah ita zama ita ce eh, nafila a wajensa su kuma farilla to karfin hujja abinda ake a wani wuri sannan daga baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai karfin hujja abinda ake akan shi a gaban shi kai tsaye ba lihtimali annahu lam yablughu sallallahu alaihi wasallam so tayu labarin bai riski manzon Allah ba wa in kana galibu ghalibu al-dhanni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu al-a'immata yusalluna fi qaba'il al-madina zato mafi rinjaye na nuna cewa manzo Allah ya san dukkanin limaman masallatan unguwanni da suke mutane sallah a Madina amma bai san cewa mu'azin na tsawaitawa ba sai da aka ba aka bashi labari to da mu'azin nan ke tsawaitawa da ba dan an zo an ba da labari ba da tsawaitawa nan zai zama kawai sunna ba zai zama sunna ba da ba a da wani dalili akan cewa manzan Allah ya ji labari Shi ne ba komai ne da aka yi a zamanin manzan Allah yake da labarin shi kake da kake ba sai abin da maslaha ta kai ya ji labari ko kuma aka yi mishi wahayi daga baya in ya zama barna ne dan ya sani ko kuma aka kawo ƙara irin wannan ko ya gani ya tambaya me ke faruwa don duk waɗannan kuma akwai su a cikin sunna ومما يؤكد zalika a arabi da شكا إلى النبي صلى الله عليه ta tuwila معاذ daga cikin abin da ke akka da cewa ba kuma annabi ke sani ba shine kasancewa gashi wannan mutumin kauye wanda ya je kiwo ya dawo ya zo a gajiye ya go kuma aka fara sallah ya ji an yi ta da tsawo ya koma gefe ya tashi irin abin da ya samu ya tafi ya zo ya kawo ƙarar mu'azu da safe ya kawo ƙara su ma mutum masallaci sun kawo ƙara sun kawo ƙarar shi cewa munafiki ne da ya zo ya ba da labari su ma suka ba da labari manzo Allah yana mu'azu cewa abin da yake ba daidai bane ya na tsawaitawa mutane kai zama fatta mai fitinan mutane mai raba su da addini wanda da an ji murya shi kowa kawai sai ya noki a ce ka yau wani ne ko kuma ka zanen ya ina za ka je ka sallah ba nan ba kaga ya zama ya fitine ka a cikin addininka to ya kamata limami ya zama mai sauki kamar da ya zama mamu su masu zama ba masu kasala ba akwai sanda ake jin nishadi sai a yi sallah a tsawaita a yi karatu a yi sauransu sanda kuma ba a jin nishadi ko ake jin yunwa ko ake jin tsoro ko talauci sai kuma abin da ya samu ko rana ko ba haka ba sai abin da ya samu ya zama liman yana da fikihu na gane yanayin mutane shi manzo Allah yakan fara sallah da niyyar mai tsawo in yaji kukan yaro sai ya tsagaita ko wani dalili makamancin haka da suka kawo karan shi manzo Allah ya tambaye shi kai me kake yi yace ni ban iya irin gurnanin ka ba da gurnanin ma'azu kawai na dace ne Allah ya gafarta min ya sana aljanna kai sana a wuta to ai ma duk abin da ka ji muna yi abin da muke kira manzo Allah ya ma'azu fara shi kuma wannan manzo Allah bai mishi fada ba manzo Allah bai ce mishi karka sake yin gajeren sallah ko kuma karka sake in na sallah doguwa ka kasa hakura karka sake fita ba kama fi hadisi Jabir radiyallahu anhu wa qad istadalla bi hadisi Mu'adh radiyallahu anhu man ajala salata al-muftarid khalf al-mutanaffi ce mutanen da suka ce ya halasta liman yana nafila mamu yana sallar farilla ya halasta haka sun yi hujja da wannan hadisin bina'an ala hada la itibar sun gina bisa cewa mu'azu ya riga yayi sallar farra tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yazo yana yi da su wahiyya mas'alatun khilafiyya mas'ala ce ta sabani tsakanin malamin fiqhu wallahu a'lam bisawab Allah ya fi sanin daidai kaga yanzu a matsayin mu na dalibai wannan mas'ala ai kowa ya taba jinta to amma ta yi ba za ka iya yanzu a ce kai karatu akan ta ba to daga jin wannan sai ka ce to barka na nutsi cikin littafai kawai sai ka je mazan na littafan fiqhul muqaran muqawwalat wanda suke karatu akan irin wannan shuruh na hadisai irin irin fathul bari irin na al-imam al-qastalani shine eh, mai sunan shi ma eh, hadiyul sari ko okay mai sunan sharin qastalani eh irshadus sari ko irin na badruddin al-aini umdatul qari sharhin muslim na nawawi sharhin muslim na al-imam al-maziri na na ainihin wato abin nan qadi iyad shine al-mu'lim kenan da mufhim na al-qurtubi abu abdullah duka waɗannan sai ka bi su sai kuma ka zo mutawwalat na kutubul fiqh muhalla zadul ma'adi littafin ainihin wato al-mughni na ibnu qudama majmu' sharh al-muhazzab littafin gasu nan da yawa hatta fiqh sunna duk waɗannan sa da littafin da za ka ji suka karanta sai ka samu ɗimbin ilimi da baka tsammani ba kuma sai ka ga matsala ka ji saɓanin malama wannan yakan taimaka kuma ko mu iya kwantenin saɓani don ya daga cikin matsalar mu ko mu usabe ba ma iya kwantenin ra'ayin da ya saba wa namu saboda muna ganin kawai duk wanda ya saba ra'ayin mu kawai ba kawai dan wuce ne to sai ka ji kuma wani abin da zaka mamaki sai ka tarar wani limamin da ka yarda da shi da wannan ra'ayi yanzu kwanaki ne wani karatu za mu gumi katun ma insha Allah ina jin ko gobe kuma ku mai zuwa a cikin ladul ma'ad game da hukuncin tafiya aikin hajji mace ita kadai ibn taymiya ya bada fatawa cewa babu laifi ibn taymiya a cikin al al fiqhiyya yace hajjatul islami ya halasta mace ta tafi ita kadai maliku fatawarsa kenan amma mu ba mu wannan fatawa misali cewa muke hajji dole sai da muharrami ko to wani na jin ka ce ai akwai wannan fatawa sai ga kaman ka yarda ne kuma fatawar malamai ce kuma suna da hujjojinsu ko da a ce ba ita ce daidai inda ta haƙiƙa ba amma dai sun riga sun faɗa ko malamai ne mu'tabarai so sai mun saba wa zakatun mu jama'a da iya kwantenin saɓani. dan sabani la budda innahu ka'in dole sai an yi shi to amma ya ake management din shi shine larurar mu shine muna da kuncin zuciya wajen iya eh, eh, faɗan wani abu musamman idan an san cewa ba shine shahara a gun ainihin wato malaman da suka kantar da mu ko kuma irin tafarkin da muke bi na salafiya ba tayyu kuma ko da abin da kake ganin shine shaharan ba fa shi bane daidai tayyu da haka kullun jama'a mu dinga sabunta bincike akan musamman masail na khilaf mu dinga kan mu tsaya kai akan cewa kaza ne kaza to iya na na inde ba nassi ne karara ba cewa Allah a sama yake to wannan nassi ne babu wani babu wani kuma ah, abin nan Allah yana magana Allah yana da siffofi khabariya Allah ɗaya ne waɗannan dukkan su ne a cikin akida to amma game da masail khilafiya na fiqh a cikin furu'a ko kai da kanka wata za ga wata mas'ala sai ka ji kawai rana ɗaya fatawa ka san daga bare ita kai da kanka sai ka an da kuwa kaza din nan shine saboda duba zuwa ga abinda da ka karkata zuwa ga shi da wancan magana daga baya kuma sai ka ƙara yin wani karatu suka ga ya bambanta shine ake samun shafi fil qadi shafi fil jadid imam ahmad kullun kaje an ce fi ihdar riwayatayn anhu kullun a cikin masail din shi fi ihdar riwayatayn anhu utana ya ce kaza utana ya canza kaza imam al-qurtubi ya bada labarin wani malami da ya ba wani dalibi fatawa talauci ya mai talauci ce kaje kai aure ya je aure da ya aure kuma bayan lokaci talauci bai sake shi ce je ka sake ta a cikin tafsirin qurtubi na ta cewa abu abdullahi kurtubi mai mu'ulim abu abul abbas ne abu abdullahi shine mai tafsiri ko abu abdullahi kurtubi ya kawo wannan labarin ya ce to algata malam da ka ce ne aure yanzu kuma ka ce na sake ta ya ce da na tsammanci kana cikin waɗanda Allah ya ce ne in ya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli na ɗauka kana cikin su ne to da kai aure na gaba ka samu komai ba sai na gane kana cikin in ya tafarraka wa ya tafara ka yi gidan lahu kullum min sa'ati da ka kurabu za ku samu wadata yau shi sa mal albani ana ya sha faɗa cewa fatawan wani gari ba ta wa wani gari fatawan mata ba ta yi wa maza a cikin fatawan mata misali fatawan wata mace game da haila ba ta yi ma wata fatawan wata mace game da hukuncin zubar da ciki ko shan maganin bad spacing ba ta yi ma wata saboda kowanne nazila ce mai zaman kanta wassalamu alaikum warahmatullahi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك